Auren tsiya. Maɗaurin ki daya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. tare da fatar kuna lafiya Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin nake ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki wasu ma sun ce ya fi zama sarkin da kansa. Kwanaki mun fara gabatar muku da tattaunawa da wakilan sashen Hausa Nasiru El da Dodo Oroji tsohon shugaban ƙungiyar Miyatta Allah. da Mark Amani shugaban wata kungiyar ƙananan ƙabilu a kan yadda za a samu zaman lafiya musamman tsakanin makiyaya da manoma. Yau za mu ci gaba da wannan tattaunawar da furucin dodo oroji kamar haka. A arewacin Najeriya ba wata jiha ban ɗebe maka jiha ko ɗaya ba. Ka gane? In an ce bahaushe an ce bahulata ne guda ɗaya ne, duka ɗaya ne. Ka gane? Karka kawo magana wai lokacin ka kawo magana lokaci maguza da wannan an wuce wannan yanzu inda ake ciki yanzu a arewacin najeriya kowane birni ka san dai a arewa babu ba birnin da ya fi kano yawa ka gane ko ba ka taba ka je gida uku ka samu inda bahaushe ne zalla ko kuma bafulatani ne zalla dole za ka samu fulatani ko bafulatana a cikin wannan gidan saboda haka hausa fulani dinnan da kaji an ce su yorubawan da suka ce haka sun san dalilin da yasa suka ce wato dima na dido da orodi kana nufin ta wajen aure ne aka haɗu amma ba ta wajen harshe ba eh ba ta wajen harshe ba ai harshe kana ga ai bari in tabbatar ma akwai mutane da yawa da suke manta da harshen su ba su ma iya harshen su ba ka san da haka akwai kabilun da ba su ma iya yaren nasu ba ƙananan kabilu wanda suke sun dogara da hausa ko sun dogara da yaran da suke ciki ka fahimta mm. ni abin da nike cewa babu dalilin da zai sa mu kasa zama lafiya saboda tare muka tashi in mutum kabila da kowace kabila ce ko bahaushe ko bahulatani ko wani karamin kabila abinda ake nufin ƙaramin kabila wanda population ɗinsa bai kai na wancan ba ka gane ko shi yasa ake cewa kabila ko ba haka bane amma idan aka ce mutum karamin kabila eh, kamar wataƙila idan sai a ɗauka wariya ake son nuna wa eh, to ai shi bai kamata mu mu kawo wannan yare kowa na iya yin yarensa amma mu arewa Allah ya yi mu wurin zaman mu wuri ɗaya ne tare da junan mu. bai kamata mu kyashin wani ya kyashin wani ba abinda ya kamata yadda muka taso muka iske kakanninmu suna zaune lafiya mu ma ya kamata kar wani mutum ya zo ya kawo mana wani ra'ayi nashi ko kuma yana da wani abin da yake son bukata shi ta biya a kan wannan abin mu zo mu hargitsa kanmu mu kasa zama lafiya ka fahimta hmm. sannan noman nan da ake kira noma noma da kiwo duniya da kiwo da noma tare suke tafiya in babu ɗaya ƙasar ba ta da arziki kowace ƙasa ce a duniya idan babu kiwo ƙasar ba ta da arziki idan babu noma ƙasar ba ta ba ka gaya min ƙasa ɗaya a cikin duniya wadda take da noma ɗaya kawai gare ta ba ta da kiwo ƙarya ne kowace ƙasa a duniya. Mm-hmm. to o maka amani mm. kai gashi ka ce shugaban ƙananan ƙabilu ko gashi kai manomi ne ka ji abin da ya faɗa. ai shi yanzu ka tambaye shi me ake nufi da noma gaskiyar magana kana da gona ma baka da shi a takaice to saboda haka idan ma ɗaya ba to to jidai abinda nake cewa kowa ya san kabilun arewacin najeriya noma muka gada tun farko kuma shi muke yi har gobe to shi yasa fulanin da shi ke magana a kai mu mun san cewa dama ana maganan burtuni ana maganan wane ne to da mun san hanyar fulani guda ɗaya ne daga kano zuwa ba sa ma kai kasan inyamurai daga kano zuwa ilori ne ka gane amma a yau aka wayi gari to ni nake tabbatar maka in za gwamnatin tara in za ta da kwamiti to ta nemi waɗanda suka san darajar noma da suka san darajar kiwo domin manoma na tabbatar maka duk yadda kai fa in aka ce wato makiyaya za su taso da shanunsu su bi hanya kamar yadda mota take bi kaga mota dama da zara aka ce taya fa ya kauce wa hanya fa to ya shiga hurumin da ba nasa ba ni shi sa nake cewa idan za mu gaya kanmu gaskiya to makiyaya su yi kamata su sami masu kiwo dama masu hankali masu tsawon shekaru waɗanda suka san darajan abinci saboda haka su tura ƙananan yara wurin kiwo gaskiyar magana bana goyon bayan wannan domin in ana son mu zauna lafiya to gaskiyar magana mu rinka gaya wa kanmu gaskiya kashe-kashe da yi maganansa wallahi eh, wani lokaci muna yaudaran kanmu wai magana ko siyasa ko wane to maganar addini malamai dama shugabannin addinai su yi kamata su rinka gaya wa kansu gaskiya su bar kakkauce gaskiya domin ita gaskiya daga kinta fa sai bata saboda haka abun da nake magana kenan a wannan wurin mm-hmm. uh, dodo ah, oroji kana ta daga hannu ban san wuri ke ba martani ake mai rawa muna da tattaunawa to ni abin da nake son kowane ya sani ita sana'a kiwo sana'a ce noma sana'a ce kuma makiyaye yana kiwo yana noma manomi ma yana kiwo yana noma ka gane wannan abun amma ya kuma da sana'ansu kiwo ne kawai eh. illa iyaka su ɗau shanunsu daga ƙarshen ƙasa zuwa wani ƙarshen haka suke to bari in gaya ma manomi baya taɓa rabuwa da makiyayi sannan akwai mutanen da ba ma noma suke ba ba su da ma ba su ma noman ma yanzu akwai wuraren da in ka duba kila ginshin abinci biyu ne suke ko uku a wasu jihohi ka gane ko akwai jihohin da kuma babu abin da ba su noma babu abin ba su abin da ne nike cewa makiyayi ya kiyaye shanunsa manomi shi ma ya kiyaye wurin nomansa ka gane amma cewa wani ya hito ya ce ai nan nan mu ce nan wani abin nan kowa ɗan ƙasa ne duk ɗan najeriya ɗan najeriya ne ka gane ko ah yanzu in ka gaya min jihar da za ka je a najeriya inda babu makiyayi duk makiyayin da ka gani dan najeriya yana kiwon shanu to dan ƙasa ne ka gane ko mai noma baya da hujja yana shi noma baya da hujja yana mai noma noma kuma ƙasar nan idan aka ce yau ka in dan wuri ga zage ba za ka je wuri ka za ka yi aiki ba ko ba za ka yi abin nan ba ko ma'aikata in ka duba ah yanzu bayurbe ba zai zo sokoto ya sai da taya ba ko ya sai da inyamur zai zo ya sai da taya ya sai da magani ya sai da duk abin da yake so gona ma yake so zai samu a bashi to haka ne makiyayi yana da iznin kowane wuri in ya ga ciyawa je ya kiwo ba ce ya shiga gonar wani ba ya kiyaye shanun shi shi ma mai gona ya kiyaye gonar shi don ba cewa aka yi najeriya duka ko ina gona ce ba ba a ce kuma ba a ce kuma najeriya ko ina daji ne ba kar a yi noma ba inda manomi ba zai iya hana ma ne ya kiwo ba bafulatani ba zai iya hana ma mai noma ya yi noma kowa wurin shi yake noma don kowa yana da wurin da yake kiwo ko yana da wurin da yake noma to saboda haka ni abin da na gani zai ba mu zaman lafiya a ƙasar nan mu hidda wani ƙabilanci a cikin rayuwar mu kuma mu hidda cewa ai wane yana da wane suna da arziki me yasa za su zo nan mu bamu da arziki suna da arziki wannan ba daidai ba ne Allah sarki daya shi muke bautawa kai da ni Mai ne maka wanda ba kyau dan Allah ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni ku zauna lafiya kar wadansu sun samu amma. sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin. A tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A madadin wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhakaya, Jummai Ali ce daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya. Masallaci coci ya sai ce an kalau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don ɗaya, bar bambanci na kabila ko addini mu kankare zuciya mu cire hasada mu zubar da shi saje